أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم المسلمين tare da kuma naje da godiyar mu ga sarki Allah mu halicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya da samun iko na haduwa da ku a cikin wannan darussa din masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna fata gare shi Allah sarki ya karasa mu dace da kyakkyawar fahimta na wannan addini nashi da kuma samun ayyuka na kwarai domin dacewa da babban rabo a wannan duniya ɗin da kuma gidan aljanna da yarda shi a gobe lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin yawan musulmi kamar da muka sani muna nan cikin bahasin nan wanda yake bayanin menene ma'ad wato makoma ta lahira muna bayani ne musu kan haƙiƙanin wannan makoma ɗin wannan babbar duniya wadda ke da kwai wadda ta yi wannan duniya ɗin girma da faɗi da kuma babban ko manya-manyan gidaje wanda ke cikinta babban gida na aljanna da kuma shi ma babban gida na wuta wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi tanadi yau muna cikin abinda muke muke so mu kawo kenan a cikin wannan bahasi din dangane da alƙur'ani irin wazifar da ya ɗauka wurin kawo amsoshi game da waɗanda suke ganin kai anya yana yiwa a ce akwai gobe lahira me yasa har yanzu ba wanda ya ta ya dawo ya ba mu amsa game da tambayoyinmu duk wanda ya ta shi kenan ba ya dawowa sai ma mu gani zahiri ga yanan ya radiddige ya koma ƙasusuwa wani abu ɗaya da gaske abubuwan da ya ruɗe larabawa har ma yanzu saboda ƙur'ani ya ta bada misalai ne kenan lokacin larabawa irin shibohin da suke kawowa a idha mitna wa kunna turaban wa idaman yanzu idan muka radiddigi muka lalace muka koma kasusuwa wai za a tada mu suna ta mamaki suna tambayar kansu to a nan wurin wannan mamaki da suke yi dole alƙur'ani ya ba su amsoshi game da wannan ɗaya daga cikin amsoshin da alƙur'ani ya bada a cikin wannan janibin yana cewa ɗan uwana ka kalli ƙudura da Allah subhanahu wa ta'ala yake da ka kalli izza da ilimi da ƙudura da ɗaukaka da Allah subhanahu wa ta'ala yake da ita ya ishe ka ganin ka samu amsa cewa abu ne mai sauƙi gare shi ya yi tanadin wata babbar duniya wadda take shirin mu abu ne mai sauƙi abu ne mai sauƙi wurin shi har shi ne ma a wani wuri yake ba da misali cikin alƙur'ani yake cewa mu saurara mu ji awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى أي bala innahu ala kulli شيء قدير Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin wannan aya mai tsarki shin ba ku gani ba cikin suratul ahqaf Allah yake cewa shin ba ku gani wannan wanda ya halitti sammai da ƙasai kuma ba tare da ya sha wahala cikin yin su ba Allah subhanahu bai sha wahala cikin yin sammai da ƙasai ba ko kaɗan saboda shi al'amarin shi kawai zai ce kun fayakun sai ya zamo to wanda ya wannan halitta ɗin ku diba ƙasa wadda muke saman kanta da faɗinta da duwatsun da ke cikinta da abubuwan mamaki wanda ke cikin wannan ƙasa ɗin mu duba ba gani ka yi tahiya ƙasashe kullum za gani abu sabo da al'adun mutane da abubuwan da suke ci da abin da suke rayuwa da shi na bisa doron ƙasarsu abubuwan da Allah ya arzuta musu a cikin ƙasa na daga cikin man fetur ne azurwa ne zinari ne ga nan abubuwa ba su da iyaka wanda mu ba mu iya iyakance sai Allah kaɗai san iyakarsu haka nan sama ku duba magani irin girmanta da faɗinta wanda yi wannan ba tare da ya sha wahala ba to wai shi ne zai kasa zai kasa raya mutane bayan sun mutu ya sake halitta su ya sake maimaita su wai wannan zai kasa wannan aikin haba Allah subhanahu wataala yana son mu yi tunani a nan wurin mu yi tunani mana ai mu masu tunani ne Allah ya fifita mu da tunani ya fifita mu akan dabbobi saboda tunaninmu mu yi tunani a nan ma mu gani yaya za mu mamaki wai mu ce Allah ka bayiwa bayan duk mun kasance mun lalace mun radiddige mun shikenan wai ba za a iya a Allah subhanahu wataala yana iya tada mu kuma zai yi haka nan kuma alƙawalin shi ne ya ce sai ya yi haka nan don ya saka ma waɗanda suka yi ayyukan kwarai abin kwarai wanda suka yi ayyukan maza kuma su ma akwai inda zai aza su wuraren kowa mushakhas ne ashe yake sai abu na biyu wanda zan mu iya gane cewa lallai alƙur'ani yana sai nuna mu al'amarin ma'ad lahira kenan ba wai abu ne wanda yake da wahala ba a inda ke cewa mu kalli halittu waɗanda suka wuce ko muka gamu halittar mu yaya yayi mu a cikin babu ya same mu babu komi da da babu kai babu zancenka babu labarinka ba a san da kai ba a san sunanka ba a san inda zaka zamani ba ba a san inda zaka rayuwa ba ba a san kamanninka ba amma sai gashi yanzu Allah ya halice ka to yanzu bayan ka mutu wai ba zai iya maida ka ba shi yasa Allah ya yi ta gwadawa cikin alqur'ani ya gwada mu annabawa ya gwada mu wanda ke cewa aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labith qala labith yawman aw ba'da yawm abun mamaki kamar mutumin da ya zo ya wuce wata alƙarya yana mamaki yanzu wannan mutanen da suka mutu kasanin sam kamar ba a yi su ba Allah yanzu zai iya raya su yake mamaki yana tambaya mutum da ya zo yake tambaya yake tambaya kan shi sai Allah kai tsaye me yayi sai Allah ya ce to bari zan gwada maka ka daina mamaki kuma bayan ka mutane su daina mamaki don saboda su tashi tsaye su yi aikin kwarai wanda zai sa su aljanna Allah ki taba wani labarin yake cewa sai Allah ya kashe shi har shekara ɗari ina kwance shi kan kai shi ya radidage ya koma ƙasa da shi da mi da shi da jakin shi shi wannan mutum bayan shekara ɗari da Allah ya tada shi sai yake tambayar kan shi ana tambayar shi yanzu kai kwanan ka nawa nan ko shekara ka nawa yake cewa ai shi duka bai wuce ba kwana ɗaya ne yi labistu yawman au ba'da yawm ranan ɗaya ne ce ko ma rabin yini ne ban ma kai kwana guda ba amma Allah da ya tada shi sai ce yanzu tun da dai ka ce haka nan ina shakin ka yake ina yake Allah ya gwada mishi cewa yanzu ka gani wannan abin da kake ganin kwance to shakin ka ne ka kalla yadda za mu tada shi yadda za mu haɗa ƙasusuwan shi da komai da komai mu tada shi ya koma yadda yake kuma Allah ya nuna mishi haka nan daga ƙarshen ya ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle ni kai na tantance na yarda babu wanda ko babu abinda Allah zai gagara komi Allah yana iyawa babu abinda zai gagari Allah Allah yana da iko akan komai ya shaida to anan ma Allah yana sai ya ƙara shaida mu cewa yaya mutum zai zanki bada misali wai idan na mutu kaza kaza kaza mi zai same ni yana ta ta'ajubi yana mamaki Allah ke cewa wa daraba lana matalan wa nasiya khalqa har yana cewa qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim amsa Allah ya ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim Allah nan wanda kake tambaya kana cewa yanzu idan muka mutu muka zama kaza yana iya tada mu shin yana yiwa kai akwai abin mamaki kai waye zai rayar da man yuhyi al'izam wane ne wanda zai rayar da ƙasusuwa bayan sun nannarke sun zama sun zama toka-toka wane ne wannan Allah ya ce to ni ne ni da kaina ni da ne wannan halittar ni zan maida yi halari an sha'aha. wannan wanda ya ƙirƙiro ta wanda da can babu ita shine zai rayar da ita kuma akan dukkan halittu ya san komai Allah subhanahu wata'ala kenan sai kuma alama wadda alƙur'ani kuma yake sanya ƙara nuna mu cewa lalle mu bar mamakin wannan lahira tana nan tahi mu hidda duk wani shakku sai yake ce man ba ashe ba mu kallon zamani da rayuwar da muke gani ƙasa me yake samunta a wasu shekaru Kayan damuna ta zo lokacin sanyi ko ma da ba lokacin sanyi ba za gani ƙasa ta mace kamar kai ka ce ba a taɓa noma kanta ba ba a taɓa shuka kanta ba ba ta taɓa bada abinci ba za ganta kamar matatta ta mace kuma ta mace ɗin ne tunda duk lokacin da za a sake noma sai Allah ya sauko da ruwa mutane su je su sa mata taki su gyara ta sannan ta sake bada abinci Har ta hito da ganyen itace tsanwaye abin mamaki ku duba yanzu wannan abin da yake maimaito a cikin shekara kullum a gaban idanunmu wa yake wannan abin wa yake rayar da wannan ƙasa bayan ta mutu shi ne Allah nan yake cewa cikin alkur'ani kenan yake cewa wallahu alladhi arsala riyaha wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur Allah subhanahu wata'ala yake cewa shi ne wanda yake aiko da iska. Wannan iska me yake yi zai zanki kewayawa da gizagizai yana baza su inda Allah subhanahu wata'ala yake nihin a ruwa yana aika su inda ya kamata fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin za mu shayar da garuruwa wanda sun mace ƙasa wanda ta mutu sai mu rayar da ita bayan ta mutu din Allah ya ce kun ga wannan kun ga wanga abin da kuke gani ba ku mamaki shi to abin mamaki ne yadda ku gani ina yin wannan abin ina rayar da ita bi shekara to haka nan zan tada ku haka nan zan rayar da ku bayan kuma kun mutu kun rididdige wannan ba abin mamaki bane wannan Allah gashi ne yana yi muna gani abu ne wanda kowa yana da shi amma abin mamaki kama an rihe ma mutane kama sun samu tamsul basira kama kai ba kama kai kace ba su ganin komai kamar kai ka ce kawai abin da shi ɗaya ke zayyana mashi shi suka yi so kawai to a nan wurin alkur'ani yana sai nuna mu mu yi hankali wannan duk abubuwan da yake gaya mamu suna nuna cewa lalle ranan nan ta lahira tana nan ta yi wannan alƙawali na Allah yana nan zoke a nan sai mu zamanto kullum masu shiri wannan yake ba da daman mu zamanto masu ayyuka na kwarai don shirin lahira mine ne ka yi aikin kwarai za ka ci naman mutum ba za ka yi ba za ka yi zalunci ko ma wani iri ne ba za ka yi ba komi ba za ka yi ba sai ayyukan kwarai nan za ka zamo daga cikin inna lazina amanu wa amilu salihati za ka zama cikin mutanen da suka ba da gaskiya kuma suke kyakkyawan aiki amma duk lokacin da baka tunanin lahira kana ganin abu ne wanda kai bayiwa na'am bayiwa a wurinka amma a wurin mahalicinka fa saboda kai baka isa kai halitta ba baka iya halitta kanka ba kai kai kanka ba na kusa gare ka ba kai yi su ba shi yasa kake mamaki shi yasa kuma mutum ya saba da duk abin da ba shi yi shi ba sai sun ki mamakin ba yiwa alali wannan abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a nan muke dakatawa sai kuma darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin